jama'a masu kallo da sauraro barkanmu da warhaka sannan mu da arziki mu fara kasancewa da ku a cikin wannan sabon shirin namu na dariya arewa comedians suna na yada haruna wani aka mr airside shirin dariya arewa comedians shi ne wanda yake tafi muku da abaibai na ban dariya da nishaɗi da barkwanci da dai sauransu a shirin muke tsafi domin mu samu farin ciki da nishaɗi. ku biyo mu domin ganin yadda za ta kasance tsakanin jaruman namu guda biyu dan iroro da kuma abokin aikinsa dan matawar ku biyo mu kasance da sharariya <laughs> comedians Assalamu alaikum sunana Umar M. shari'a ku kasance da shirin mu dariya daga Arewa Comedians Sha dariya? Baraba ya sun ba da araba ba. Malam! Ga kuɗinka! Kai! Sunana Jamila Umar na gudu. <laughs> ba san ya zan faɗa muku ba don wayannan mutanen su fara bani dariya tun kafin na kalli abu da haka mu kasance da mu sha dariya arewa comedians kai da nawa ni da biyar ni kuma ni da shida to aftamo ni mara dona dan wake ni da bakwai ni kuma ni da takwas aftamo ni mara dona dan wake na kama ni da bakwai yanzu ni kuma ni da takwas mara dona dan wake ni da takwas mara dona dan wake sa sa sa la ka maka sa sa Allah ya isa ya isa mana tare ni hannu na karfe ne <laughs> ba shi bane wanda suke rawa da zango shine wallahi tallahi Allah ya isa mu je sha dariya mu kasance tare da arewa comedians domin mu yi dariya har cikin mu ya ce kai har fa mai hawan jini idan ya kalla na san hawan jininsa zai warke da haka ku kalli wannan to mu da dawowa kamar da yadda kuka ji jamila umar ta ce hadda mai hawan jini idan ya ji wannan shirin zai wartsake to ba karya ba ne kai ma ke ma kuma da kuke kallon mu kuke zauna a gida tabbas idan kuka kasance da mu a cikin wannan shirin za ku nishadantu za ku kyakyata za ku ji daɗin rayuwarku kai in kuka yi wasa wata ramfa za ku sake fitsari ko kashi a zaune ba tare da kun yi aune ba amma kafin nan barin ba ku wani ɗan labari akwai wani mara lafiya da ba shi da lafiya an rasa gane me ke damun shi likitoci sun kai shi ƙasashen waje na duniya da ina an duba shi an kawo likita bakar fata farar fata jab fata yalan fata bulun fata sun duba sun cakuɗa an hargiza an yi waye da an rasa gane ne kiran wannan bawan Allah to kun san ni kyara sai ne dan na kyaro wannan mara lafiya su ma wayannan na kyaro su sai na hada su kun ga kyara sai guda uku kenan muka tafi da dan iroro da dan madawala aka duba mara lafiya Ɗan iroro ya ɗan cakuɗa ya abin nan ya hargitsa shi ma ɗan madagwal ya dan ya mutso shi bai wanda Allah ya hore masa kankace me mara lafiya ya fara dariya da kyakyatawa da kyalkyalawa satinsa biyu bakinsa a haka ya tsaya Salamu alaikum jama'a sunana Adam ya zango ku kasance da mu sha dariya arewa comedians <laughs> aka yi tsaya tsawon sati biyu domin nishaɗi da jin daɗi amma kafin nan ku ƙara ganin wannan Very sorry, sir. Yeah, very stupid. Sorry, sir. Sorry, sir. Thank you. Very, very, very sorry. sorry. Sir. ko zan yi sanin waye kai son duk garin nan waye bai san mijin ya ta kwamandan ya zuba ba ne kai zuba kace ai zuba oga his ba auba yayi auba auba wallahi wayannan mutanen sai su sa ciki na ya kulle a to ina zuwa <laughs> ai ga ma dan halak din yana kira na dan <laughs> iroro dan iroro dan iroro yaro su yaro su dan kira sai dan iroro ga kana da fili yayi fili wuri yayi wuri mutane ina hanya jaki na da gaba ɗaya mai duk jaki to gaskiya na kero jakin na ya gago ke jama'a masu kallo da sauraro dan iroro kenan ya kira na a waya inda muka zanta da shi yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa wannan filin amma matsalar shi ne da jaki ya zo to ba mu san ya ake a taho da jaki kuma a zuwa mai mai ba kila jakin mai salansa ne ma kafin nan bari mu ku wannan Alhaji! Na'am Ali. Kai ne a gari? Yaushe ka zo? ina zuwa ina zuwa ina zuwa mana zo zo alaji dawo alaji alaji yanzu yanzu ba na ga alaji a nan kai dakata wani alhaji Alhaji Abdurrahman sai na dawo tun yaushe ya wuce Saudiya. Dalla da a zaman zaman mu ya zo kamar ta zo da mu da kai ya mana wayo kai. <laughs> Tawar warkan ina zuwa da Allah minti da a'a madagwal kenan. Hello? Dan madagwal? da ne gyara sayis to ko ni ma sara rana za ka yi a ba in sara wallahi kuna ta jira na ban zo zobogo <laughs> wallahi fili ya filin ga ma yanzu ma abokin ya kira ni a ɗan iroro wai gashi nan zuwa yana kan hanya dama ina allah allah ne in san yadda za a yi alalubo ka kuma sai gashi allah kai ma je huka dai ga nan da na ɗauko burin na ne na taho da shi kawai sai cake min a hanya ga gane amma dai in na ƙara so dai duk abin da ake ciki dai za a ji kawai daga baki ga gane yi. burin ƙaura Allah wa ƙware kuwa to ba zan dai tambaye ka ba amma in ka zo da bakinka sai ka yi wa masu kallon ka da sauraron ka bayanin menene burin ƙaura to Allah kawo ka lafiya amin amin sai na zo to madalla <laughs> wai shi gogon naka da burin ƙaura ko me burin ƙaura oho bari ya zo kwaji daga bakin shi ba aji mutuwar ɗan sarki a bakina ba ku biyo mu ku kasance tare da mu don mu nishaɗantar da ku Burabura wanda ake gane ka kuma ba dama a a ta nuna wannan abin kuna na burabura kai da kake da wadda ɗaya kake kwa a dodai ke? mu ma yau da gobe sojojin ne bar mu kawai in Allah da in Allah in Allah dan heri in ma heri kake ne ma ta kare akan Hey! ba wani mutum mai gudu ba yi gudu wani mutum mai gudu ba yi gudu ya ta ok laifa ha i ƙara tayi yadda ce gyaro kowa to eh. ni ma yasa na mama ya kan gyaro ka yasa na ganka a cakuɗa ga ai kai da mu ake zuwa da mu ake ina ake zuwa da ku kofar gidan ku ba ai ka razana mu ya ga to dan ko ina burin gaura na baro shi a bayan layi a to gaskiya ni kuma jaki ai a can na daure shi <laughs> bilal zibirin da ka zo kana mana wani waye mu mu kan mu ga munan asirin mu alfa ba a muke kwana ba <laughs> an ga mana daki <laughs> jama'a masu kallo da sauraro kamar yadda kuke iya gani zan iya cewa a halin yanzu ga wuri ga waina ko kuma ga fili ga mai doki don a yanzu haka muna tare da ɗan iroro <laughs> mai jaki tare da kuma abokin aikinsa ɗan maɗagwal mai hawa buri sarkin burin ƙaura za mu iya cewa bari mu ga yadda za ta kaya hira tsakaninmu ko kuma tattauna tsakanin wayannan zakakuran manya-manyan shahararrun jaruman namu guda biyu shi iroro da kuma dan madagwal biyo mu domin ganin yadda za ta kasance a biyo mu yau ni kam na samu mai kyau hanyoyin biyo na dace sunana Adamu kasance da Arewa Comedians mu sha dariya. To jama'a <laughs> a yanzu dai za mu iya cewa ga fili da mai doki don a yanzu haka muna tare da dan iroro tare da kuma abokin aikinsa dan madagal dan iroro assalamu alaikum wa alaikum assalam ni na gan ku da ka ku zo a cakuɗa kuma yanzu na gan san tsantsan ya akai haka mm, ba san ku da kiɗa muke dan <laughs> madagal assalamu alaikum barka da zuwa mu sha dariya arewa comedians sannan kana baya baya ce amma alaikum ba kama ba wani abu zai buga ma ba matsalar dai karka cika gaba da zai iya magwari ba da ga gaya ma za ka ɗai yi zuwa ka san ni ne gwanin gwanin ah, amma ba ba da ba ni kaina kun bai daga ya mun sani ma hazo amma haka nake yi in ya kawo hada ka jikin ya ma gwanin <laughs> to za mu iya cewa ne kamar dai da raga muku cewa ga fili ga doki ga ni tare da ɗan iruru da kuma ɗan madawar kafin mu cika kura da surutu kafin wayannan mutanen su fara kulle mana ciki da dariya bari mu je mu ɗan shakata kaɗan ba da yawa ba domin mu dawo mu ci gaba daga inda muka tsaya ga wannan sunana hadiza gabon ku kasance da mu sha dariya arewa comedian <laughs> ba mai raba mu sai Allah a waye babba a wannan wajen kenan kai waye babba cikin ku mun ban ma kai ina wane ni ba kai wasa ba dajin nan babu yadda muka kyaro ka nan dan madagwal Allah to jama'a masu kallo da masu sauraro kafin mu je da nisa bari ba wa'annan bakin dama domin su gaya muku waye su da bakunansu dan iroro za mu fara da kai masu kallo da sauraro da kuma masoyanka za su so sanin sunanka da kuma takaitaccen tarihinka daga bakinka domin an ce waka bakin mai ita tafi daɗi saboda na dan kurbi wannan ne saboda na ga shi abin din rowa kofi ɗaya ya aje kuma ya san da zuwan mu to jama'a assalamu alaikum sunana muhammad nasir awal wanda ku sani da horo ɗan mama kuma ana kira da dan iroro abokin dan to ni dai haifaffen garin jihar jigawa ne wato gumel na yi makaranta na yi secondary a garin gumel na yi firamare a garin gumel daga nan na shuɗa na tafi wata makaranta daban kuma har Allah Ubangiji ya ce mu kuma na sake dawa gida to karin ce ku da surutu dai maganar da ya so ya tambaye ni kenan wane ne ni kuma na gabatar da kaina salamu alaikum Faragode, a ɗan maɗagwal za mu dawo kanka jama'a masu kallo da sauraro za su so sanin menene cikakken sunanka domin masoyanka wasu sun san ka da dan madagwal dai da so many things dai haka abubuwa da yawa so za mu so sanin waye kai a takaice to da farko dai sunana aliyu muhammad idris wanda mutane suka fi sani da ali Atwok. so ni dai haifaffen garin kano ne na taso a unguwa uku tare wani local government a nan ne na primary school ina ne secondary school daga nan kuma sai na tafi sa'adat rimi college of education kumbotso a inda na karanta languages uh, english hausa so na fara harkar fina-finai harkar uh, editing da kuma graphics kafin zo bangaren comedy da nake lokacin kuma allah ya kawo ci gaba har ta kawo ma na zama eh, base editor a fim din gwaska wanda na samu a da shi a abuja a bangaren fannin editing dina kenan so muna tare ni da abokina dan iroro muna dan nishadantar da mutane muna ɗan ba su dariya mm. so kaji dai a takaici gaskiya da ni da masu kallo muna godiya akan da jama'a kar da ku sha'afa kuna tare da mu ne a cikin shirin mu sha dariya arewa comedians tare da shahararrun manyan manyan jarumanmu dan iroro sura rabolu da kuma ali atuwar wanda kuka fi sani da dan malabal amma kafin mu ci gaba <laughs> bari mu je mu sha dariya idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya eh, da wani in haka ta lemo. sunana aisha aliyu tsamiya ku ci gaba da kallon shirin mu sha dariya kika ce a sha dariya yana tunan lokacin da hango ki cikin laraba nan gaba ɗaya amma da kina asaba laba ka laba ka laba ka laba ka laba Bincin zalimai yin wasan riruwai dantin gali mai yin wasan 'yar gala-gala tabbas take ni kauna nake harbawa birwai ni bege take karewa yar galagala <laughs> Malaysia ina ne gaba da yin gaya miki cin gaba motar da dad ina canza mun cin ganta daga Switzerland ta zo wannan motar. Wow, baby ni da kaje to ne ka siyo mun. To gaya mun me kike so? Duk ba wani abu nake so ba in gaya maka. Dubu ɗari bakwai kawai nake so. Hello, Oh, shit, network is bad. Network is bad. To wancan kuma da yake zuwa ta bayan ka zai kwada mamari fa. <laughs> Sunana Asma Unas. Sunana Sadiya Adam. Sunana Shamsiya Basa. <laughs> Ku kasance da mu Arewa Comedians. Gaskiya ne. Ito dan iroro bari mu dawo kanka. Ah da masu kallon mu da kuma masu sauraro da masoyanka gaba ɗaya a za mu so kaɗan gaya mana ko kuma maka tambaya a kan shin menene ya ja ra'ayinka ka fara wannan sana'a ko kuma wannan harka ta barkwanci wato comedy shin me ya ja ra'ayinka ka fara wannan harka kamun tambaya kuma tambayar da zan amsa masoyana masu kallo to ni dai gaskiya mutum ne mai san nishadi duk inda nake ba na son in ji ina kunci a rayuwa ta ina nishadi to abin da ya ja ra'ayina ga wannan ni gaskiya a kaf a masu harkar wasan ba da dariya na fina-finai ba wanda yake rai da yake min abin da zan yi dariya wanda ko kallon shi na yi nishadi irin murgayi da irin musa da irin to kuma lokacin allah sai haɗa jini na da shi da ne kasance margaye da bilin musa da a duk akabin da aka ce mutum yau yana wani aktin sai aka samu wani yana kwaikwayarsa to ba za ka so lalle mutumin na kaga wai suna jituwa ya san shi ba to sai kuma ni allah ya haɗa jini da shi wanda ko tafiya zai sai ga ya kira wani niyyar zai sani a gaban motarsa ya tafiya da yaransa da komai daga wayoyin sama ni yake bai sani amma idan an kira shi waya kawai sai ce min daga in na daga ya ka ce salamu alaikum eh me nan ba wa ɗaya daga shi kansa ya koma yin kawai ya kalli eh, na yana sha'awar abu yana bin iya ba shi mamaki Allah sarki to kuma har ga Allah na zo ina kwatanta abubuwan da yake wani zubin kawai a gaban sa sai da yana sa abuwa shi kuma abin sai dinga birge shi iya bashi nishadi iya bashi dariya oh. don ba zan taɓa manta ba lokacin da ya faɗi wata kalma a kaina wanda ba a gaba na yi ba wanda cinnaka ne ya zo yake gaya yake cewa wallahi alhaji ya faɗi wata kalma ke cewa wanda ya rabu ke na sa Allah ne mai kuma idan ne aka yi a hankali wanda yaron zai ba da mamaki to kasan su manya abinda babba ya hango an ce yaro ko ya hau sama ba zai hango ba haka ba san me ya hango a kaina ba wani san to gashi kuma ikon Allah bayan baran nasa sai nake fara ganin wata hanya ta alkai game da bada wannan abin da ya abubuwan da yake wa mutane wasu ma musamman idan suka gani sai su dinga cewa kama sun ga mana da yi sai ina da ɗauke musu wata kewa ta mana da yi Allah su bari da masa amin amin da ni da masu kallon mu za mu iya wuya domin jin haka za mu iya cewa sha'awa ce da kuma kwaikwayo daga wanda kake karkashin shi a wancan lokacin a marigayi dan iburo shi ne ya baka dama ko kuma ya sa maka sha'awa fara wannan Alhamdulillahi, alhamdulillah bisa wannan bari mu dawo kan <laughs> mai gida da kansa Na kai ne gida ne a tambayar da zan maka ɗazu da muna bayan kai eh. sai na ji mutumin na gaba a gar ta mata mai zami a akwai ne mai da suka za ka zo nan sai na ji ka ce ka taho eh. a kan burin ƙaura to ni dai tun da yake a malam da sadiya sai karin kasi hanzarinka ni kaina na ji daɗin wannan jawabi da kai da ka ce burin ƙaura ni kaina da yake abokina eh. ya kautan min da hankali amma na ji daɗi da kai masa haka domin ya faɗa wa masoyan mai yan kallon mai ne burin kaura ni dai ban san me burin shi wai kaura wai shi shi menene burin shi kaura ne burin sa to gaskiya abin da ake nufi da burin kaura shine irin mashin din nan wanda ba shi da salansa za ka ji yana ratatatatatatata to haba haba to jama'a ni ma na karu da yau na san burin kaura wai ka ta ashe babar Kano za ba bo bo bo bo bo to da na zo da shi nan gurin ma ba za mu iya wannan a hawa Allah a can ba da ya ai kwana da sa masu gadi to jama'a masu kallo da sauraro kun ji dai menene burin kaura daga bakin dan wala daga baki na ba a zan iya cewa kafin mu dan wannan bayan Allah yau zai bacci ku ya kulle kamar da na mu dan akwai mai hawan jini to a dan matso da ita kusa da wani ban shi kan namu domin ya dan ta shi ma bari mu je mu shakata mu dawo in mun dawo ma dora daga inda muka tsaya ku kasance tare da mu ni kuma ku kasance da ni a sirban mu ba zan gaji ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san wannan ba mbanantu ka ce kai shege ne sunana tijjana sase dan wasan wasa ku kasance da mu dariya Hello, love, hello, darling. hello lo hello lo hello yarinyar lovayya agogo yana latti eh, eh. so ni tun ina ta ta ta ba mu garaji mu'amalar da zan koranta ba mu garaji mu'amalar da zan inganta ba mu garaji mu'amala da mai mata ban garaji kuraje na soyayya yau zan so <laughs> sunana Hauwa Waraka don haka mu sha dariya arewa comedian. Yes. to jama'a barkanmu da dawowa. Ali Atok zan dawo gare ka. masu kallo da sauraro da kuma ni kaina za mu so sanin cewa shin menene ja ra'ayinka har ka fara wannan harka ko kuma wannan sana'a taka ta komedi ma'ana barkwanci? Eh to gaskiya abin da ya ja ra'ayina na fara wannan harka ta shi hmm. shine ganin ina yawa ni mutum ne mai yawan kallon komedi na mutanen waje haka da kuma 'yan kudu. So na ga salon komedi ɗinsu ba irin ɗaya yake da na namuna. arewa ba za a ga in minute a ɗan cikin wani lokaci kaɗan sai abin da sai ka yi dariya har da tsalle mm-hmm. so kawai sai na fara tunanin to ya za a in rika wannan abubuwan sai na tunani to bari in nemi shawara abokanai na muka zauna da su da shi abokin na muka kirkiri wannan abin da muke yi yanzu haka comedy din nan na musha dariya arewa comedians to amma wani zai iya cewa shin ya kake kaga ka haɗa? harkar editing da kuma wannan comedy din kuma ta wani bangare ma ana iya ganin ka a wani shirin wanda ba comedy ba ya kake dan mixin wa'annan abubuwan gaba da eh to ai abin time ne lokaci ne hmm. in an dan taba comedy ɗin kaɗan sai a dan da don kan kyaro wannan yau na kyaro wancan ne ma zai kara ƙara zuwa in kyaro wancan idan na ɗan buga editing dina a nan gefe a can ɓangaren kuma sai in zo in eh. comedy na so haka nake to masu kallo na godiya da ni kaina idan na fahimta zan iya cewa dai wani nazari ne da kai tare da kai da ko kuma ganin cewa kudu na yi kai ma kamata a ce yanzu arewa tana da nata mu ma ba a bar mu a baya ba wannan shine dalilin da ya sa to wannan tunani ne mai kyau kuma Allah ya taimake mu gaba daya taimake ku kanku akan haka a jama'a kamar dai da kuka ji abin da atom yake haɗawa da mixin da waye da sauransu da kuma dalilin da ya sa ya fara wannan harka ta comedy a malam dan iroro wannan shiri namu ba wai ya tsaya ba ne a kan labarai wanda za a iya nuna su a video misali za mu iya cewa wannan shiri ne wanda duk abin da ka gani a video in jarumi da ka gani kowa ne za mu iya kiran shi nan domin mu zauna da shi domin shi ma ya kawo mana nashi labaran na baka kuma a wajen da nake waya da kai na ji kamar kace. kayo tarin labarai ka zo da su a mangala a mangala ba <laughs> eh. ka san jaki ne ake dora masa mangala da ni da dan madawal da masu kallon ka da sauraron ka masoyan ka gaba daya za mu so jin shin wani labari ne kake tafe mana da shi to malam kyar ya dage dai a dole dole sai ya kyaro ne <laughs> to na kyaro ka <laughs> shi shikenan wato wani labari ne na masoya zan ba ku da suka daɗe suna soyayya suna son juna kullum yana zuwa fira sai wata dan ya je fira da dare hadari ya gangamo hadari ya gangamo sai kuma ke haka yake Allah Allah na ko da ruwa to hadari da ya gangamo kawai sai ga ruwa sha ya leka ya ga ruwan yake don Allah na kace me kake don ce to ai addu'a nake yanzu wannan ruwan yaushe zai tsaya a <laughs> shi kuma haka ba yake so eh. can sai ga maman maman lawisa ta fito eh. lawisa kin ga yanzu ga hadari ya haɗo yanzu ya za a yi da yawo yawo ina tunanin sai dai ya zauna billahi lazi mama ni kai na mama gaba ɗaya ban so abin nan sai haka mama mama zuwa ruwan nan nan ko dariya ce yana murna eh. saboda ya ce to yanzu abin da nake so yawo tun da ruwa ya gangamo ka yi haƙuri ka kwanta a ɗakin silawisa mama ai haka ai haka <laughs> ba kuma mama ubangiji in mun kwanta Allah ta haimu lafiya ba wai idan sun kwanta Allah ta haisu lafiya <laughs> ta ya shiga ɗaki sai lawisa ta tafi ta a kawo masa abinci to lawisa ta dawo ɗaki maman mata ko aka nemi yawo sama da ƙasa <laughs> a rasa to idan yawo ya shiga to can sai ga san a'a ya yi layar zana ya kama ya yi layar zana can sai ga yawo ya taho ina karkar sai mama da bisa ah ya uya aka haka na ganka jiki billahi lazi mama ai kina cewa ga inda kwanan nan sauri na je gina na kowar bargo ka ta ba yawo da san banza maimakon da <laughs> maimakon ka je gida tun da hannu ya ka zauna wai amma sai kin kikimo bargo ya da ya kwana ake jira mai to ai ni ne ni ne baban lawisa ya uzu eh. na yako ya u ai yana ce ya din nan u din nan da zai na a <laughs> to ga kyar mai ya ai ne na ta ta kama baki wallahi ya u din nan da zai zai na ta take yi Allah to madalla masu kallo da sauraro muna fatan kun nishadantu don nan ɗaya daga cikin buwan labaran da ɗan iruru zo da su Eh, a gefe guda kuma na juya ya inga kamar dan madagwal shi ma bakin sa yana motsi kuma na san ba karatu kake ba <laughs> dole akwai abun fada a ciki ah ni kwalai da dan madagwal <laughs> da me ka taho <laughs> to ni da na tashi can ka san ka san zo maza eh. da na ɗauko burin ƙaurana na taho da shi eh. ina zuwa sai na kafin shi a can ƙarshen layi don na shigo da shi nan kai ka sani na gaya maka ba zai yi na ji wai kana wani kasan su maza to su waye mata hmm? kai eh. karba ya gwade eh to to ni dai labarin da na zo da shi yau shi ne <clears throat> labarin wasu 'yan fashi ne akwai wasu 'yan fashi suna irin tsayawa ina irin yanci rana haka masu tafiya eh. cikin eh, gari da arewa haka yi fatoci na gane to ran sai wasu yanci rana suka tafi fatoci da suka tafi fatoci sun gama fataucin nasu sun yi komai hmm. to ka'idarsu in suka je sukan siyo abin da yake a garin in suka zo garinsu su siyar so sai wani ya taho yana tahowa a hanya sai yan fashe suka tare shi mm. aka ce to ina kuɗi ina kudin ka sai ce gaskiya shi bai zo da kuɗi ba ya siyi kaya da shi gaba ɗaya wani kaya sai ce ayi rake yi <laughs> rake odar rage ita rage har odar ta yi eh sai ya ce to tunda babu kuɗi ka zo to zauna ka shanya raken ka la ila ila ban kusa ma ya zauna ya shan ya fara shan rage. can yana zaune yana shan rajen sa kawai sai sai fashe da dariya ah, a yan fashe to ko ma ce muka kama ne sai suka ce malam ya mun tsare ka kuma kana mana wani dariya ne a nan gurin sai ya ce a ah, ranka ya daɗe wallahi <laughs> wani abu ne ya faɗo min a raina yanzu haka akwai wani aboki na yana nan akan hanya ya taho shi kuma gaba ɗaya safara gori ba yau kuma shi ma kamar yadda na jaba ni da kosin sun na haka jaba shi da kosin dan ni na share ke. shi ko gori ba zai ta ce kayan gori ba in ya ci uku a yan samu matsala to masu kallo da sauraron tabbas mun nishadanci da wannan labarai da muka ji daga bakin wayannan bayan Allah guda biyu amma kafin mu dora ni ma ina da nawa labarin amma kafin mu dora bari mu je mu dan mu dan gajije dai mu dan shi nishadantu da abin da zamu nuna muku yanzu ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shi malam dalam malam ya ne ya da ka ba mu wankin mota sai ka zo gun mace malam lafiya dan mental rashin hankali ne daga wasa in mu kullum motar ka a ni za su burbura <laughs> sunana halima atete ku kasance da musha dariya arewa comedians Yau ne rana ba wani karya fito na fito yau ne za mu yi gamuna. jaka muna yau ne rana ba karya ƙarya fito na fito yau ne za mu yi gamuna ne haka ne haka ne ne ne kai ko ku kauce yan yara kun zata hakori muka tsinta ruwa ta ƙasa mu tashi sama harkan nan ta wuce ha ha ha mun zo ne mu ba ku yar wahala mu ta gasa mu cinye kuɗi mu bar ku kuna goggoge gumi wasu ko hammatar suna wari hmm. <laughs> na Ibrahim Yunusa Ibrahim Sinana. Ku kasance da mu sha dariya wato mu kyakyata Arewa Comedian. Masu kallo da sauraro barkan mu da dawowa. A labari na anan shine zan ba da labari, amma ni labari na zai kasance wasa kwakwalwa ko kuma kacici kacici tsakanin, da kuma masu kallon mu da sauraro. Amma ba zan ba da wannan labarin ba sai kun taɓa mana yadda rama kaɗan daga cikin abin da muka gani ko wanda za mu gani saboda wasu za su iya cewa shin abin da kuke yin shi a tv eh, shin in kun zo live za ku yin shi ko kuma ya dai al'amari ne mai sirrin shi ya fi komai sauki Allah Allah ga fili da mai doki dan yi roro na yarinyar nan ce ba kai gaba ɗaya ka je ka samu wata na ne kawai ta leke ma baby baby wani baby ya rinsa yaya iya a ah, kada ki dan baby kauna ta da ni da ke an da ya haɗa mu kuma Allah ne zai raba mu ai bai a kan ki baby ba da duk rani da kika mutu baby ni ma sai kai kai na. kina kan babur to to in kisa sakwai kira ni baby haka ka ita ka yi kauna zo ta kana ai ni ba na ji kauna ba kai yar mayo ita ce ba ba na yar ne hello iya <laughs> me faru yan daba ne suka tare ta suna la warwa dabar warwa yarinya ta rabu zama na mutu wai yusuf Allah ya mata da zuwa yusuf Allah mata da zuwa billahi da zilla tun da yanzu da ta tafi qur'ani yana fada rijiya ka fada rijiya wallahi wallahi na fada rijiya Allah kai hakuri qur'ani yana fada ka da billahi kai hakuri haba mai kai masu kai eh, kana ta wani bashi hakuri ka bashi mana ya fada to je ka ka bashi ya fada billahi da zina kai akwai zurfi ka fada mana amma ka hana ne amma billahi lazim ko baya ba na da maka na alijiya na mutu je ka ishe ji to wannan gaskiya ne wato ko ba yau eh, ba to ka bada mana ka bada mana in zo yi ta gaskiya ce to madalla a masu kallo labarin da nake tafe da shi shine akwai wata kyakkyawa ce budurwa ce zan kada ziya da ita kyakkyawar gaske ta haɗu san kowa wanda ya rasa kuma tana da samari guda uku kuma dukkanin samarin nan tana son kowanne daga ciki to sai aka rasa wanda za a ba ita tana son kowanne kuma kowanne na santa sai mahaifinta ya ce su je nema na shekara ɗaya fataucin shekara ɗaya wanda ya fi samo abin duniya daga cikinsu shine wanda za a ba wannan budurwa to a kaddara samarin nan nata guda uku da kai da ni da dan madawal a misali kenan a misali alal misali to da muka zo tana nan tana nan sai dukansu tana son su samarin nata bayan tana son su gaba daya su ba duka suna son ta to sai kasance ana so a daura mata aure da ɗaya daga cikin su dan ni kenan a ko ni ne ko kai ne ko shi ne ma yanzu Allahu a'lam to sai muka tafi a'a ana nan ana tafiya ana tafiya sai muka je muka tarar da hanya ta rabu kashi uku sai dan madagwal ya kama daya kyara sai ya kama daya da kuma dan iroro shi ma kama daya to kai dan iroro tsananin neman kuɗi da kaje garin da kake tsananin neman kuɗinka tun da kaje baka taɓa wanka ba sunan wani turare ne ya sa an duwala bilahi kai da wata lokar gamma to muna zuwa wannan da ka je sai ranar da shekara ta cika za mu dawo sai ka ce yanzu abin da za a yi gaskiya tun da ka zo garin nan tsananin neman kuɗi a ce baka taɓa wanka ba to ai bari ka je ka yi wanka yau ka sai ruwa dai ka watsa ka ji sanyi za ka je ga masoyiya ka je sai ruwa sai aka ce maka ai ruwan nan da za a sayar maka yi wanka sai ka ba da dukkan abin da kake shi iya eh <laughs> to sai ka ce a ah, wannan ruwan wai shi bayan na yi wanka ko yana da wani amfani ya kace ai amfanin shi ma ko shine duk wanda ya mutu idan ka fesa masa wannan ruwan zai tashi gaba da zan bada kuɗi. eh ka ɗebi kuɗin ko ka bada alama ɗan irora ba san mutuwa ya ce to sai ka bada wannan kuɗi naka to ni kuma tun da na je garin tsananin tsabaragen neman kuɗi na sanyi ake yi a garin saboda tsananin sanyin da ake a garin ni ban taɓa rufa da bargo ba saboda neman kuɗi za ka daskare kenan <laughs> wallahi sunan wani producer barimi <laughs> ka gane ko eh. sai na ce to gaskiya yau tun da yau shekara ta cika bari in je sai in sai bargo sai in yi baccin lafiya kaga tunda gobe zan ga masoya ta dangane da dan kumari eh, sai aka na je sayan bargo ya kace min ai duk abin da nake da shi sai ba za a ba farko na ce to wai shi me amfani wannan barbo sai aka ce min ai duk wanda ya hau wannan barbo in dai mutum na iya samun wurin da zai zauna akan bargo ko mutum na ne bargo zai daga da su ya tafi da su duk inda suke kaga jirgin sama ke gaskiya ah! ai azhar la'asar magariba isha muna kabarin manzo wato ga kaga kabarin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai aka zo kan hiyo ga kwata kwata kyara sai to shi dan madagwal a wannan garin sai ya ce yanzu abin da za a yi shi tun da ya zo tsabar agen neman kuɗi bai taɓa wa duba fuska sai ya gaya ya canza kala ba shi ya sa ka gaya baki haka shi dan madagwal kuma ka duba ga da rakan yankai cikin bala'i dan madagwal karɓo na na kallon fuskarsa yan eh. tuna da wani furodusa in ya zauna cikin nan ya yi haka eh. ka san waye ah. abdul amal <laughs> to ka gane ko eh. da ya je saye sai ya ce a bashi madubi sai aka ce ai madubin nan sai ya bada duk arzikin da yake da shi za a bashi madubi to wai shi ne amfani wannan madubin sai aka ce ai duk abin da kake da shi ka kawo a baka to amma amfanin shi duk wanda kake son ka gani yau in ka ko danka ko wa kake son gani in kana duba za ka gani shi dubin yi eh, sai ka tattara kuɗi shi ma sai ba. to kaga dukkan mu bamu da kusisi a jikin mu mm. kuma kowa bai sani ba sai muka dawo mu haɗar da muka a ah, wani assalamu alaikum barka da ya shekara alhamdulillah to mun shekara lafiya alhamdulillah sai shi sarkin karambani mai tsokalo ta uban tattaro ta uban rabi zo ta uban warga zo ta shi mai mudubi eh dan madawal dan madawal kayan dan walle wai to ai bari in duba mana masoyiyar mu yana duba madubi haka sai ya hango ta ga ta ta mutu za a rufe ta a kabari sannan kai ka'idar ruwanka shine in dai an sa mutum akabari, bari to ruwa ba za su yi mai aiki ba amma in dai ba a sa akabari ba ruwa za su yi aiki ok shi mai ruwan kenan in dai zuba wannan ruwa in dai ba tura mutum kabari ba ba mutuwa za ta dawo za ta dawo amma an sa a kabari ba za ta dawo kuma ga ta can za a rufe dan dan dan dan dan sai ka ce ai kuwa kai da za ka samu wanda zai kai ka gurin yanzu yanzu to akwai ruwan da za a fesa mata ta tashi ina fata masu kallo da sauraro na fahimta sai na ce to ai ina da dadduma sai kuwa sai muka muka kuma muna kai kuma za kuma za ga sun ai samarin ta ne da suka tafi cira ne kaza kaza muna zuwa muka duba ta sai ka fesa mata ruwa sai ta tashi to rigimar inda take a nan masu kallo da sauraro shi ne shin a cikin mutum ukun nan misali mu uku dan iroro ne kyarasai ne ko kuma dan madawal waye na zaba a cikin samarin nan su uku waye cancanta ta aura akwai cancanta ni ne na tunda ina ba kyaro ai ni ne kyarasai din a yanzu ni na ƙyaro ta ba da to wa in ban zuba mata ruwa ba za ta tashi yan kallo to ku kuna ta rigima ni da nake da bargo har yanzu ban ci ruwa na hankali to ku ya hakuri ku ya idan ba zan tashi da kuma tun masu kallo da sauraro za mu jefa wannan a kala ake cewa ko menene idan mun je mun dawo kuma da menene ma ji yadda za ta kaya ta kasance tsakanin wannan abuwa guda uku sai mu bar wa masu kallo da sauraro sai su fitar mana bari mu je mu shakata da wannan <laughs> idan muka rawo ma dora daga inda muka tsaya <laughs> Allah ka aure da ko ya bahi ne sunana lawan ubal ya ja taka ku kasance da mu sha dariya arewa kun giya sunana na san zaki ki mamaki to baba na captain ne dan captain kware ko ni dan dan mai wulbaro ne ni Sunana Abdullahi Muhammad guda mu kasance da arewa mu sha dariya comedians. Wakina kan sojoji ne fa a jikinka. Soja mala'ika ne shi. Shi sunana Nuhu Abdullahi. ku kasance da mushadariya Arewa Comedians. Mun sha dariya, mun sha dariya, ƙwarai kuwa. Dan Allah malam ka taimaka min baba ta ce ba ta da lafiya tana asibiti dan Allah. Na gode, na gode, na gode. Sassaka. Allah dan Allah mu malam ka taimaka mun baban mu ne bai da lafiya dan Allah dan Allah na gode na gode Allah ya faga rana masu kudin shi da uwarka wancan yaro mana yin magani ba to ai sana'a ce sunana Maryam Buti mu kasance da mu sha dariya arewa comedians. You didn't say, what did they worry you now? Ah, you didn't disturb me since. Hello? Oga ka gaya dan bata yarinyar nan bata jin Hausa. Wani dan batan? I can speak Hausa. <laughs> sunana Tijjani Usman Faraga. Ku kasance da mu sha dariya Arewa Comedian. <laughs> kai kai ba wani waye waye fa ni na caro ta da mudubi aka na caro wajen soyayya ba an ka nuna mu waye waye zara ko waye waye da kai ka zo da ran wato kamar ya hadi ah, ni na fesa na fesa ruwa kamar ya wani sai gaddama kuke ta yi kamar ya kai ka ce kai ka ce ruwanka ba za su yi amfani ba in ba da duma ta ba haka kai madubin ka ba zai amfani ba sai da duma ta amma dai kun manta da wannan to amma dai yanzu koma dai da menene ina ganin wannan sai dai mu bar masu kallo da sauraro su yanke mana a hukunci masu kallo da sauraro za mu bar wannan kacici kacici a gare ku gare dan madagwal ga dan <laughs> iroro ga kuma mr kyarasai kowa da rawar da ya taka a wajen ceto rayuwar wannan budurwa saboda haka ga masu wanda za su turo mana da saƙonni ta text message ne ta whatsapp ne mu na instagram twitter facebook whatever dai duk wani social network da kake yi muna da shi saboda haka ga nambo da za ku turo sakonninku wanda kuka ga kun fi buƙatar a gare ka kai ko ku ko ke da kuke kallon mu wanda kuka ga ya cancanta ta aura ka turo mana ta wannan lambar wanda kake gani a gaban akwatin tibin ka sannan za mu karanta za mu duba za mu ga waye ne suka cancanta suwa suka fi zaɓa dan iroro aka fi zaɓa ko dan madagwal ko kuma ni kai na mista kyar sai sannan kuma ni na aiki dakata to ga wani sako daga hajiya nafisa haruna daga sakkwato take cewa shin dan madagwal ko da dan iroro shin kuna yin biki irin a gayyace ku biki ko harkar da ta shafi nishadantarwa ko birthday ko wani abu makamancin haka wanda za ku je ku yi live program ko kuma ku je da hajar ku ku baje ta ko kuma abin da ya shafi nishadantarwa da sauransu tambayar ta kenan to kwarai kuwa muna zuwa gunkuna ma ba biki ba muna zuwa shows shows haka ana gayyatar mu mu je mu nishadantar mu yi barkwanci mu yi comedy mu yanda muka saba ga mai neman mu zai iya samun mu ta wannan lambar kamar yadda muka ba Mr. Erasize duk abin da kuke bukata in biki ne idan ma show ne duk muna zuwa za ka neme mu ta wannan lambar kai magana da manajan mu duk yadda aka yi kawai za mu da alhamdulillah to za mu iya cewa dai dukan ku kun zama parasite kenan to da ni da ku mun zama site za mu iya cewa yanzu nafisa idan tana neman wayannan mutane ga hanyoyin da za ta bi ta same su za ta iya samu su ta wannan lambobin waya da take gani akwatin talabijin dinta domin su je su gabatar mata da abin da ya dace masu kallo da sauraro duka duka a nan muka kawo karshen wannan shiri sai dai ku tare mu a kashi na biyu ma'ana volume 2 amma kafin je ga rufewa duka godiya ta musamman ga mahukuntan wannan shirin da producers ɗin da kamaraman da ma'aikatan shirin da ni kaina da dukkanin wanda suka taka rawa da kuma wannan bakin namu kuma jarumai a madadin ni karan kaina mai gabatarwa a yahaya haruna yd mr kersai da kuma nasiru awalu wanda aka sani da horo dan mama ko ka ce dan iroro tare da aliyu muhammad idris wanda kuka fi sani da al'atwork ko kuma ka ce dan madawali nake cewa mu huta lafiya iya abubuwa na tun da muka zo baka ke bajan ne wannan ba ga wani cije cije a lemo an da kulba wa kulba wannan shine mr kyara sai mun kyaro ku